bakoncin wa aka samu. To yau kuna tare da Aisha Mukutar Rijiyar Lemo wadda aka fi sani da Aisha Arewa. Arewa? Mm. A waƙoƙin wacce kike yi? To da farko dai da ina yin ƙasida ne. Mm. Tunda na taso dai a Islamiyya aka rubuta min ƙasida har na fara zuwa ina rubuta da kaina an kai malamai na su duba min mm. in ta yi su ce ta in kuma akwai inda ya kamata a gyara a gyara to sai zamanto dai haka na fara zuwa studio kuma ina yin kasidu me ji hankalin ke kika fara zuwa studio to abin da ya ja hankali na na fara zuwa studio na farko dai waƙoƙin fina-finai sun yi yawa zaki ji yaran mu ƙananu suna ɗaukar su suna yin su to sai na gani kuma ina kasida me ya kamata in ya kamata ni ma ko in ɗauki dai salon waƙoƙin da ake na fina-finai in juya su zamanto na yaban ma'aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kuma in samu kari na na daban da salona don in jawo hankalin 'ya'yanmu ya to sun karkata akan sauraron kasidu yanzu na kasida kike koko na fina-finai gaskiya na fi yin kasida turoci aka san ki eto eh an sani da wata kasida ta wadda ake ce mata ya nurul huda ko kuma mu da annabi za mu bi to waɗannan kasidin tabbas. muna a bakan damiyar. To. Ga mu kare ka na ɗan gata gun rabbana a yaban ka kasa in ɗaukaka sannan ka cire mini fargaba. Wani ita ce bakan damiyar ki? Mm. Ita ce Nurul Huda? Mu dai annabi za mu bi. To, imana Nurul Huda ɗin waje. يا نور الهدى بحر الندى خير الأنام يا نور الهدى بحر الندى بدر التمام banda kasidu na fiyayyen halitta kikan yi waƙoƙi da zaki nusa da al'umma kan wasu matsaloli haka? eh gaskiya na yi wata waƙa wadda ake cewa shaye-shaye wadda akan mata yawancin yanzu za ki ga mata sun mai da hankalin su wajen shaye-shaye to akwai wata wadda take shaye-shaye wadda ya zame mata matsala a kwakwalwarta da kuma masoyinta ya ce baya son ta saboda sanadin shaye-shaye nan da take na je gidan biki haka na zauna sai nake jin suna labari haka Ka tallafa mini ka agaza mini ka tausaya mini masoyina. Rashin ka guna babu daɗi, wallahi ni na gyara halina. halin ka yi mini shigar ka ta yi mini surar ka ta yi mini masoyina In ka tausaya mini ina ƙaunar ka sanadin ka ne na gyara halina. Ai mana baiti na ƙwayan inji, na fi son inji ta fito. Silar ƙawaye ita ta jani na fada shaye-shaye. In sha ƙwaya in yi maye ba ni jin maganar iyaye. Banda ta ƙwaya kin yi wata kuma? Ina eh, yi. Akwai dai wacce na yi ta wadda gaskiya bata fita ba a yanzu mm. amma idan suka fita zan kawo muku ita ku saurare su suna da yawa akan maza masu shaye-shaye da kuma iyaye waɗanda suke nuna son 'ya'yansu fiye da kima wanda yana haifar da matsala sosai ba a ce karka so 'ya'yanka ba amma duk abin da ɗaya zo ya ce ka yi masa ka yi masa yi mana taɓi a ɗan lasawa mai sauraro shi kenan shi sun ‘ya'ya dole ne a gare mu, amma mu taƙaita kar ya zo ya cutar da mu. Wani irin ƙalubale ake fuskanta a matsayinki na mawaƙiya? To, gaskiya farkon da na fara waƙa mahaifina ya san da ƙasida nake yi. sai kuma ya ga wani lokacin za a zo a yi sallama da ni a gida ko yana zaune a kofar gida a ce ana neman aisha arewa kuma ya san sunana da aisha mukuta yakan tambaya ya ce neman me ake yi mata sai a ce za ta zo ne ta amsa mana wani aiki a studio to a lokacin ya fara nuna ɓacin ran shi na baya so to a hankali na nuna masa cewa babu ba wani abu ba ne ba da mutum ya zauna yana zaman banza yanzu mutane ko da a ce a zaune kace kadai ba za ka rasa wanda zai furta maka kalmar cewa kana yin abu ba daidai ba ko kuma kana yin daidai to lillahi ya fahimce ni in an zo zai min addu'a ya ce Allah ubangiji ya bada sa'a Um, al'adar shirin da muka yi wa mawaƙi ta siyi mu ce mana bace ko amshi rera dandalin voa rediyo ce ta matasa da ake kamata a kan wayar salula ko ipad ko laptop idan muka tsiye za ki iya mana baiti ko amshi ko za ki sha kayi <laughs> ba zan sha kayi ba insha Allah wa me sunan kamfanin dandalin voa Muryar Amurka shirye-shiryensu daga musarwa jama'a ku yi saurare domin za ku yi karuwa. Aisha Arewa ina kiran duka al'umma. Lallai yau sha kayi To don dalila godiya. <laughs> To ni ma ina godiya sosai. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.